عليها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 أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد نبي الرحمة وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم يقوم الأشهاد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فتمسكوا بالتقوى وراقبوا ربكم في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واستنيروا بأنوار الكتاب والسنة استنيروا بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وللذين اتبعوه يقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون روى الإمام مسلم في صحيحه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بحار الليل وأنا إلى جنبه قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته قال ثم سار حتى تحور الليل مال عن راحلته قال فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته قال ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا قال أبو قتادة قال قلت أبو قتادة قال متى كان هذا مسيرك مني قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة قال حفظك الله بما حفظت به نبيه ثم قال هل ترانا نخفى على الناس ثم قال هل ترى من أحد قلت هذا راكب ثم قلت هذا راكب آخر حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس على ظهره قال فقمنا فزعين ثم قال اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بمئضة ثم دعا بميضات كانت معي فيها شيء من ماء قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء قال وبقي فيها شيء من ماء ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضاتك احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء فصنع كما يصنع كل يوم قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا لتفريطنا في صلاتنا ثم قال أما لكم في أسوة ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها ثم قال ما ترون الناس صنعوا قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا فقال لا هلك عليكم ثم قال انطلقوا لي غمري قال فدعا بالمئبعة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم فلم يعدوا أن رأى الناس ماء في المئبأة تكابوا عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملأ كلكم سيروى قال ففعلوا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم رسول ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله قال إن ساقي القوم آخرهم شربا فقال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتى الناس فأتى الناس الماء جامين رواء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه علم من أعلام النبوة وفيه إرشاد من أمور أصول الأمة الذي يجب علينا الوقفة تجب علينا الوقفة عندها عنده ونسأل الله تعالى أن ينير قلوبنا بأنوار الكتاب والسنة وأن يجعلنا من المتمسكين بهما أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى أطيعوه ولا تعصوه واذكروه ولا تنسوه وتمسكوا من وتمسكوا من هذا الدين حتى يأتيكم الوفاء كما قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون باين الله مجد أوران الله جل وعلا ممسا لا أكد مساقا مساقا mu tuna shi mu rinka tuna shi kada mu rafkana gabarinsa mu nemi haske daga hasken da ya sokan mana na alkur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah maɗaukakin sarki ya ce idan kun bi annabi sallallahu alaihi wasallam za ku shirya kuma ya Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka gaskata shi suka yi imani da shi Allah ya ce ya alkawarta ma waɗanda suka yi imani daga cikinku suka yi ayyuka na gari zai mallaka musu ƙasa wato ya tabbatar da su a bayan ƙasa kuma ya tabbatar musu da addininsu da ya yarje musu kuma ya canza musu ya musanya musu bayan tsoronsu su koma halin aminci za su rinka bauta suna bauta ma Allah shi kaɗai ba sa tarayyar bauta tare da shi wanda kuma duk ya juya to waɗannan su ne fasikai Allah ya gaskata wannan alkawari babu shakka akan cewa Allah ya gaskata wannan al'amari Allah ya tabbatar da ya mallaka ƙasa ga waɗanda suke ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jagororin wannan al'umma su ne sahabbansa su Allah ya mallaka musu ƙasa a hannunsu Allah ya rusa daular farisa da ta yi shekara dubu da ɗari biyar a hannunsu allah ya rusa daular rom a ƙasashen larabawa baki ɗayanta ba su mutu ba sai da ya zamanto cewar na ƙarshen su bai bar duniya ba sai da ya manto addinin musulunci ya kai iyakar inda mutane aka san suna zama a bayan ƙasa a gabas ya kai iyakar yadda aka san mutane suna zama a bayan ƙasa a yamma saboda haka Allah ya cika alkawarinsa kuma ya cika alkawarinsa ne da su saboda abin da ya ce musu in sun yi zai cika musu alkawarin shine imani na gaskiya da ayyuka na gargari da sun taɓe sun canza Allah cewa yi wanda duk ya canza ya juya baya to waɗannan su ne fasikai ba su fasikanci ba bal sun riƙe alkawarin Allah sun riƙe alkawarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ya cika musu alkawarinsa babu shakka akan wannan ga masoyi da makiyi kowa ya tabbatar cewar Allah ya tabbatar da addini ya yaɗa shi a cikin duniya a hannun sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hudubar mu ta farko na karanta mana dogon hadisi wanda imamu muslim rahimahullah ya ruwaito a cikin sahihinsa wanda ya bayyana wata tafiya da suka yi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a lokacin da suke tafiyar ya tashi ya musu hudu ba a cikin hudu ba ya ce yammacinku gabaki daya za ku yi shi halin tafiya ne haddaranku gabaki daya za ku yi shi cikin tafiya ba za ku cimma ruwa ba sai goben Allah ya yarda wannan yana daga cikin abinda Allah ya sanar da shi na ilimin gaibu wanda yana daga cikin alamomi daga alamomin annabci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi tafiya shi shi kadai yana tafiya bai san Abu da yana kusa da shi ba shi Gyangyadi ya dauke shi har ya kusan karkacewa ya faɗo daga kan taguwarsa Abu da ya zo ya kare shi kariyar da ya masa mai sauki mai tausasawa yadda ba ta farkar da shi ba ta sa shi ya farka daga gyangyaɗin da yake ba ya sake tafiya ya sake karkacewa abokata da ya zo ya sake rike ya sake kange shi kangewa wadda take mai tausasawa yadda ba za ta farkar da shi daga bacci ba har sai da yi na uku sannan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka yace tun yaushe kake tare da ni yace tun farkon dare ya ya yace akwai mutane tare da mu sai ce ga wani mahayi can ga wani can ma ga wani can har sai da suka haɗu su su bakwai sannan suka yi tafiya har sai da gab da asuba ta zo ƙarshen dare lokacin sahur ya sauka suka kwanta ya ce to ku kiyaye mana sallarmu Allah ya saka musu bacci ga baki ɗaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya fara farkawa alhali rana har ta fito tana bayansa sannan ya ce su tashi su hau ababen su kowa ya ja da ake tafiya sannan ya sauka ya ce ma abu qatada yana da yar buta buta kamar gora ta ruwa wadda ake alwala da ita ya karba ya yi alwala ba irin cikakkiyar alwalar da ya saba yi ba sai nan ya ce ajiye mana wannan gorar ruwan haka domin akwai labari tare da ita to sannan ya sa bilal ya kiran sallah ya raka a ta fajr sannan ya musu sallar asuba sai su waɗannan sahabbai suke magana a hankali tsakaninsu cewa me zai faru ga shi mun yi jinkirin sallah mun yi sake har lokacin sallah ya fita sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce kunga wanda biye bacci baya cikin waɗanda suka yi sake sake shine wanda ya ganganta ya ganganta jinkirta sallah har lokacin wata sallar ya shigo bai yi ta farko ba wanda duk irin wannan ta same shi ya yi bacci to ya sallaci sallah lokacin duk da ya farka sannan idan idan wani kashe gari ya zo ya kiyaye lokacin sallah kamar yadda yake sallace ta a lokacinta sannan ya ce musu bai kuke tsammanin mutane sun yi suka yi shiru sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane sun farga cewa sun rasa annabinsu sun nemi ba su gan shi ba ya ce abubakar da umar wato mutane sun wayi gari sun rasa annabinsu tare da su abubakar da umar sai suka ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana bayan ku ba zai yiwu manzan allah ya wuce gaba ya kyale ku ba sauran mutane kuma suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba sai annab sallallahu alaihi wasallam ce idan suka bu abubakar da umar za su shiryu to mutane ba su tike sun zo sun haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai da tsakar rana komai ya yi zafi suna ce ma ya rasulallah mun halaka kishi zai kashe mu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu halaka a gare ku sannan ya ce ma abu da kwance igiyar gorarka ya ce a kawo gorar sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya rinka zuba musu ruwa abu da yana ba shi suna sha mutane suna ganin ruwa saboda tsananin kishi sai suka soma wato turmutsutsu a kan su ɗebi ruwa sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ku kyautata mu'amalarku kowa zai sha ya koshi suka yi haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana shayar da kowa daga gorar ruwa daga gorar alwala rundunar mayaka gaba daya ya rinka shayar da su ɗaya bayan ɗaya har sai da babu wanda ya saura sai abu katada da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuba mu abu da ya ce ka sha sai ce a'a ya rasulallah kai ka fara sha sai ce a'a wanda yake shayar da mutane shine wanda zai sha daga ƙarshe saboda haka ya sha sannan a sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha mutane suka wayi gari yayin da suka zo wajen tafkin ruwa kowa ya zo a cikin hutu a koshe da cikinsa yan uwa musulmi wannan shine manzan mu alaihi wasallam manzan rahama ba zai yiwu ya wuce ya bar al'ummarsa a baya ba yana bayan al'ummarsa yana kiyaye su yana sanya su akan hanya kuma gaskatawa ne ga alkawarin da Allah ya masa ya ce wala saufa yu'tika rabbuka ba da sannu ubangijinka zai baka haske ka yadda ya ce ni kuma ba zan yadda ba sai dai yan al'umma ta sun shiga aljanna sannan ku duba ku gani rahamarsa da ya ce ma sahabbai ya ba da labarin abin da ya faru da su bayan baya tare da su wato sauran sahabbai da suka zauna da wato tun cikin dare ne cikin duhu kowa yana tafiya bai san inda zai tafi bai san a waye tare da shi ba da suka wayi gari sun yi tsammanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na tare da su ba su gan shi ba wa yake faɗan wannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan baya tare da su yace sun wayi gari basu ga annabinsu ba sai suka yi sabani abubakar da umar suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana baya sauran mutane suka ce yana gaba abubakar da umar suka ce ba zai yiwu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba ya bar ku a baya to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma waɗannan sahabbai kalilan bakwai da suke tare da shi idan suka bi maganar abubakar da umar za su shiryu idan suka bi maganar abubakar da umar za su shiryu ma'ana idan ba su ci gaba da tafiya ba don su cimma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaya a inda suke har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su za su shiryu kuma haka suka yi to jama'a wannan ne ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin ya ce ku koyi da sahabban nan guda biyu da za su zo bayana abubakar da umar saidina ali lokacin da saidina umar ya rasu aka binne shi a ɗakin aisha tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar kamar yadda na jimalin aminu yana faɗa yana cewa ga su a lahira ma suna tare ya zo ya tsaya ya ce na kasance ina ƙaunar cewar allah zai haɗa ku tare domin sau da yawa haka zan ji annab sallallahu alaihi wasallam ya ce na fito ni da abubakar da umar mun shiga ni da abubakar da umar to gashi Allah ya hada su tare har a yanzu waɗanda suke so su raba mu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su cimma nasarar abin da suke so su yi ba sai sun raba mu da abubakar da umar da sauran sahabbai jama'a koken da aka yi kan cewar bai halatta a gari irin wannan kano a amince wani yana zagin abubakar da umar da sauran sahabbai ba ba wai don ba a da hujjar a zo a turmuza hujjarsa a ƙasa ba ne ai wanda yake zagi ba hujja ake nema a kansa ba ƙarfin shari'a ake nema a kansa yanzu nan kowa idan mutum ya fito daga gidan attajirai gida sananne shahararre a samu wani ya zo yana cewa wanda yake shine ya assasa wannan gidan wanda kowa yake takama da shi azzalimi ne algungumi ne macucin al'umma ne mai cinikin algus ne yanzu wannan shine zaka ce zaka zo ka tattauna da shi ko kuma wanda suka fito daga gidan sarauta a zo a ce makakansu wanda ya kafa wannan gidan sarautar kan cewa zalimi ne kwace mulki yayi ba da haƙƙi ba bautar gunki yake a ɓoye da sauran irin waɗannan maganganu wannan za a zauna lafiya da shi to sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a ba shugabannin siyasa ba ne, ba shugabannin jam'iyya ba ne. ballantana a ce bambancin ra'ayi ya sa kowa wanda bai da ra'ayinsu ba ya faɗa abin da yake so ba malaman falsafa ba ne wanda suke faɗan ra'ayoyinsu na tunaninsu da fahimtarsu na yadda duniya take wanda wani zai iya saba musu wanda ko da ya saba musu adabul bahfi wal munazara yanda ake yin bincike da muhawara Bata ta halatta maka ka ce za ka zagi wanda ya saba maka a ra'ayinka ba ai ga 'yan science nan scientist nan duk wanda ya rubuta wata risala ya cika ta da zagi a kan wani wanda bai yarda da ra'ayinsa ba watsi ake da wannan rubutun nasa domin ba ilimi ba ne to sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa ba shugabannin siyasa ba ne ba malaman falsafa ba ne ba a 'yan kama ba ne ba kuma mawaka ba ne wanda za a ce suna yin zambo don a yi musu mayar da martani a kansu sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mutane ne da ake neman aljannar da sansu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa yi dangane da ansar cikin sahabbai hubbuhum imanun wa bugduhum nifaq wa bugduhum kufrun wa nifaq ansar san su imani ne kin su kafirci ne da munafunci ta yaya za a yi mutanen da ba neman ɗaukaka muke da su a nan duniya ba yanzu duk wanda yake da dangantaka ga gidan sarauta ko gidan malanta ko gidan kasuwanci ko ma wani gida daga cikin gidaje ai neman ɗaukaka yake a duniya don a ce ya fito daga wannan gidan to musu habbai ba neman ɗaukaka muke a duniya ba da dangantaka da su neman lahira mu muke da dangantaka da su lahira muke nema da dangantaka da su don haka duk wanda zai fito ya ce ma aisha munafuka ce duk wanda zai fito ya ce anas ibn malik makaryaci ne duk wanda zai fito ya ce abu huraira makaryaci ne duk wanda zai fito ya ce a sayidina umar azzalimi ne duk wanda zai fito ya faɗi irin waɗannan maganganu babu zancen tattaunawa da shi akan wannan yau da fitowa ya zo ya ce babu azabar kabari ya ce babu aljanu babu mala'iku ko makamantan wannan sai a ce watakila yana da shubuha sai a zauna da shi a tattauna da shi domin ra'ayi ne amma yayin da zai zamanto batanci ne da sakin baki yanzu ko kirista ne ko kirista ne ya zo yana wa'azi yana zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zauna lafiya da shi bayan bai yadda da annabi ba ba mu ce dole sai ya yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma mun ce kada ya ji yadda mu batanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sau da haka wanda bai yadda da sahab da abubakar da umar ba mu ce sai ka yadda da abubakar da umar ba amma kar ka zo ka ji yadda mu batanci ka zagi abubakar da umar kamar yadda ba za ka zagi kamar yadda ba za ka zagi mahaifanmu ba bi ka sau da haka abinda gwamnatin gwamnatin jihar Kano da mai girma gwamna suka yi abu ne wanda yake sun yi shi bisa daidai wanda yake kuma yana daga cikin marar amin kun munkaron wanda duk ya ga munkari daga cikin ku ya canza shi da karfin da hannunsa da karfin mulki saboda haka Allah ya karbi wannan al'amari da abinda gwamnatin Kano suka da mai girma gwamna yayi Allah ya karbi abinda ya aikata Allah ya tashi a cikin mizanin kyawawan ayyukansa kuma Allah ya taimake shi ya karfafa shi wajen karfafa addinin musulunci wannan ƴan uwa musulmi abubuwan da zindiƙai suke faɗa ba sabo bane abubuwan da zindikai suke faɗa ba sabo bane ko ba za a daina faɗarsa ba kuma wannan wanda ya jagoranci batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba wani abu ne wanda ya kirkiro shi ba sa bane abinda kiristani suke yadawa a intanet duk wanda zai shiga website din su zai ga irin abubuwan da suke faɗa yanzu abin da kirista suke faɗa shi za ka ɗauko kana gaya ma gama garin mutane akan addininsu me kake so in ba rusa addini ba abin da kiristan su ba za su iya fitowa su faɗa ba fadan coci ba zai iya fitowa abubuwan da suke yadawa a intanet ya zo ya tara mutane yana gaya musu ba ba zai iya ba amma sai ga wani ra'ayi wai da sunan addini a masallaci ya ce zai zo ya faɗa abin da kirista suka gagara su fito su gaya ma musulmi to kuma sannan a ce wannan wato abu ne na ilimi ba ilimi ba ne ba ilimi ba ne ba ilimi ba ne bal fitsara ce fitsara ce da tsaurin ido mutumin da yake ganin kan cewar zai iya faɗan abin da ya so a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai yana cewa yana faɗan haka ne don ya nuna cewar sahabbai su ne suka yi ma'annab sallallahu alaihi wasallam atinci duk ya tsallake isnadi da duk sauran mutanen da aka da suke cikin isnadi ya rasa wanda zai tuhuma sai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda karanci saboda karancin rabo dan haka jama'a mu ruko da littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake so ya raba su da Bukhari da Muslim da sauran littafan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to ma yake jefa ku a daji domin idan aka raba ku da bukhari da muslim menene zai zo a bigiran su sai ra'ayi kuma ka rasa ra'ayin wanda za ka ɗauka sai ra'ayin mai ashariya kan tiri duk wanda ya raba ku da alkur'ani duk wanda ya raba ku da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ku da alkur'ani kuma babu hanyar da za a raba mutane da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam irin a raba su da bukhari da muslim haka jama'a ku dage akan karanta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam majalisai da suke karantar da waɗannan littafai a tsare a ci gaba da kiyaye su da bin su da bibiyar karatuttuka duk wanda yake son tsira kamar yadda Imam Zahabi ya ce duk wanda yake son tsira ya dimanci tsokaci da dubi a cikin littafin Bukhari da Muslim domin Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari ya ce wa in tufi ohu ta in kun bi annabi sallallahu alaihi wasallam za ku shirya babu yadda za a yi ka bi shi sai ka san sunnarsa babu waɗanda suka tara sunnarsa sai waɗannan malaman hadisi kuma a cikinsu ba waɗanda suka tara tatacciyar sunnarsa ingantatta wanda al'ummar musulmi duk suka yadda da cewar abinda suka tara na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu ne irin bukari da musulmi idan ba su ba to a kawo waɗanda suke da'awar cewa suna da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da isnadi ingantacce ba za ka samu إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين مقبلين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واصل سقيمة قلوبنا اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان خالق الحب والنوى نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته إن ربنا على صراط مستقيم اللهم إنا نعوذ بك من شر ما, خلقت وذرأت وبرأت ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم عليك بطوائف البغي والعدوان الذين حملوا علينا السلاح اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم عليك بأعداء أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بأهل الزيغ والفساد الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله